Barka da zuwa tashar tsakar gida. izba za ta sake gurfanar da murja kunya a kotu, dalilin da ya saka aka kama darakta Sunusi Oscar Fofotu. A tun shekarun jin labari yake yawo cewa an kama fitaccen darakta na Kannywood kuma ɗan kwankwasiya Sunusi Oscar Fofotu. Wanda kuma kamar yadda bayanai suka gudana, tana aka garzaya da shi birnin tarayya Abuja, wanda da dama ba a san dalilin wannan kamu da aka yi masa ba. daga bisani wasu bayanai sun bayyana cewa rikicin cin gida ne ya barke tsakaninsa da wani SA din mai girma gwamna da ake kira da Safwan Garba wanda kuma ake zargin Oscar din da faɗar wasu kalamai da ka iya zama barazana ga shi Safwan din wanda hakan ya saka ya sa aka kama shi. A wata majiyar ana bayyana cewa an sake shi wasu kuma na bayyana rashin jin daɗin su kasancewa su ɗan gaba gaba a kwankwasiya bai kamata a ce an ci zarafinsa a cikin jam'iyyar kan abin da za a iya yin sulhu ba. yayin da abokan hamayya kuma suke bayyana kalamai masu kama da kanku ake ji ko kuma ku arata can inda wasan su kuma ke ganin safuwan din yayi daidai da ya dauki mataki kan oscar din to wannan shi ake cewa rikicin cikin gida wanda mu namu shine sai mu dunkule hannayenmu mu zira ido mu sha kallo sai mu fara irin kidan nan da ake cewa ku casu arena ku casu ku casu arena ku casu ku casu ba mai raba ku kun san irin wannan shi ake wa yara to yanzu nan na gangara cikin facebook sai na ga jaridar mikiya ta wallafa wani labari cewa an samu tarnaki an samu rikici an samu saɓanin fahimta da jituwa a tsakanin sunusu oscar popotu na kwankwasiya da kuma ssa na mai girma gwamna ssa special duties wato safwan garba gy an samu gagarumar matsala gagarumin tarnaki ya fece a tsakaninsu ba fa tsakanin ɗan apc ba ne ba da ɗan nnpp a'a a tsakanin 'ya'yan jam'iyya ne wato faɗan cikin gida a cikin 'yan kwankwasiya ne kwankwasiyar ce ta ɓarke yadda suke ƙoƙarin samun matsaltsalu kuma a tsakaninsu shi sunusi oscar popotu ɗan kwankwasiya ne Uh, Garba Jiwa shi ma ɗan kwankwasiya ne, hasali ma mataimaki ne na musamman ga mai girma gwamnan jihar Kano a special duties. Kowa zai so ya ji menene abin da ya haɗa su rigiman nan. kafin nan ina so in gaya muku cewa yanzu haka shi 1, ssa special duty na gwamna tuni ya sa jami'an tsaro sun kame sunusu oscar popotu yanzu haka sunusu oscar popotu yana birnin tarayyar abuja a hannun jami'an tsaro sun yi ram da shi ɗan kwankwasiya ya sa an kama ɗan kwankwasiya menene abinda ɗan kwankwasiyar da aka kama ya yi wa ɗan kwankwasiyar da ya sa aka kama shi an ce wani wani zargi ne wani odiyo ne ya fita abinda shi safuwan garba yake zargin sunus oscar popotu da shi shine akwai wani odiyo da aka ce ya fita wanda yake zargin cewa shi sunusu oscar popotu ɗin ne ya furta wasu kalamai waɗanda suke zama barazana ne ga rayuwar shi safuwan garba gy kuma ssa special duty na gwamnan jihar kano a saboda haka ya sa aka kame shi yanzu haka yana abuja a hannun jami'an tsaro in sha allahu za mu ci gaba da kawo muku ainihin yadda ta kaya ga baki ɗaya tun daga a hazza amma ku ɗan jiraye mu mu je mu dawo ya Allah sarki na kan raba mu da da ɗan sululu to sunan wannan bidiyon shiru shiru ba tsoro bane gudun magana ne to wai ma ɗauri kashi ko a bata iya. mai gishiri ya ce a shiga ruwa a yawan kama da tana mai yalo kai ɗan sululu babalutu uban yan ta'adi kake aikanka kada ka sake a kwance mana takunkumi sunusu oscar popotu ya fi karfin ka ya fi karfin sanin sanin ka a cikin wannan tafiya domin gudunmawar da ya bayar kwata kwata ta mu in ma ka bayar ba mu santa ba mutane ba su santa ba in kuma da akwai ta a fito a nuna mana ita a aikace ake so ka fito ka nuna to mai girma gwamna da sauran 'yan jam'iyya da mahukunta na asali na gaskiya ba 'yan cika tsere ba 'yan shan kai ku fito ku yi magana akan wannan abu da aka yi wa wannan bawan Allah a kira dan sululu a zauna da shi a nuna mai kuskuren wannan tozarci da ya yi ga sunusu oscar fofotu magana ta gaskiya bai kamata ba a ce wanda zai bada ran shi da rayuwarsa shi wasu 'ya'yan cikin gwamnati za su dinga yi wa bita da kulli kuma a zuma ido ana ji ana gani magana ta gaskiya dan sululu a yan bala ja'u ne suka zagaye gwamnatin mai girma injiniya abba kabir yusuf amma hawa in ji dan ba ba in ji waye ahalin abun yan cikin gidan wato zakakuran matasan su na jam'iyyar su ta wannan Yan banda jafi ne suka zagaye gwamna sun hana shi rawar gaban mansi sun hana shi ga komai. Ni lokacin da aka gugar mai gwamna sun hana shi fara kokari ne. Allah munafukan su suka fi yawa kuma suna nan a cikin yanzu. wahala ne daga gaban daga shi eh, kuma zo a dinga nuna mai isa da dan wannan mukamin an ba ni a karbe mana uwar mai mukamin ya tsina na mun na rantse da Allah duk randa na kwance ko kowaye mutum kake gabana sai na ga ya magana sai dai a ce ne rashin kunya dan uban mutum lokacin da muka eh? gwagwarmaya muka yi wahala akwai dan bura uban da ya ce mana kaza wai ni ake magori dan bura uban mutum babu wallahi billahi lazi ni shagin da bai fita sun ka ta fita uban mutum dori a gilan ba abin da ya ba wanda zan samu ba ai dole a ware yan gari a da yan gari dole ba magana Allah babu maganan sori a nan. Shekaran jiya, shekaran jiya fiye da na zancen ki a gidana da ina nan. Sai da na zancen a gidana na ce sani yau aka wayi gare mu yan Kano. Gudunmawar da London ta bayar wallahi wallahi ba mu bayar da ita ba. wallahi su yanzu dan uwarsu da suka zo suka sa su dan uwa su da suka zo suka yi magana ma su ɗan Kano ne a ko kuma a gaya min inda zan je in mai da mukami a ah, yan kuran uba mu banza da wani wabi dukan ma da muke tare a kwankwasi yan banda da rashin son ma a ga wani ya ci gaba me ake yi a kwankwasi shi ne ce da Allah san fara kan cewa mutum ta wallahi kalima ma ba yan siyasa bace sha'awa ce ta sani nike wani kwankwasiya ko to billahi lazi zan fara yi su zo suna nan kan gaggaya mutane maganan banza maganan wofi yanzu shi Oscar me yayi suka zo suka kama shi munafunci kawai da annami manci saboda an ce yana jikin gwamnati to yanzu gwamna ai dubu ya cika shi ma kuma ya gane yanzu to kun ji abin da na masu abin na masu da shi ne wai shuka da bakin buhu yan fa cikin gida ne suke faɗa wannan to billahi lazi ba wani ɗan iskan yaro mara mutunci da zamu ɗaga wa kafa ba ɗan gari ba ya hauro izo i dinga gaya mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf magana mu dama wanda rashin tarbiyyar ta wayannan magoya baya marasa da'a marasa hankali da tunani ita muke yaƙa a jihar nan ita muke Allah i gwadare da ita dama mun faɗa ba ku da tarbiyya ba ku da hankali ba ku da ilimi mahaukata ne ku jahilai ne ku waɗanda suke irin na abu to jaki baya ya shika jaki sai ya tutsu to yanzu fa sun yi tutsu jakan kuma wannan tutsu da kuka yi za ku ga yadda ake laftar jaki idan ya tutsu za mu lafce ku lafta irin ta siyasa dan yanzu zan fara wani sabon shiri ma mai suna to nan silili bidiyo bidiyoyi ne da aka yi probing irin irin waɗannan da kuma audio audio na daga cikin 'yan kwankwasiya munafukai da kuma 'yan iskan ciki da masu cin dundune shi kansa gwamnan wannan lokaci ne da ya fito ya kamata mu fito mu nuna al'umma mai isa muke kyamar kwankwasiya mu nuna wa jama'a menene gabar mu da kwankwasiya menene abin da ya sa muke cewa mu ba za mu yi kwankwasiya ba za mu fito mu yi mutane highlighting wannan fim nawa mai suna tonan silili ko kuma series nawa da zan yi shi a wannan kafa tamu wannan masana'anta ta wuta TikTok industry zai fara zuwa muku insha Allahu daga gobe in Allah idan kullum zan dinga sakin daya zan dinga dauko muhimman voice note voice note da kuma muhimman bidiyoyi na tonan sirili abinda baka taba tunani ba dan ina tunanin har damban baya sai na dauko wato damban bada ne ne eh. <laughs> ko da yake dai kwa gani duka a cikin fim din sannan shi kansa dan tulaki mai igiyar zato dan matun birnin da dan gidan badan shi ma zan ɗauko abubuwa kala kala zan zo alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya saukar da cuta kuma ya hada mata da magani wanda ya ɗaukaka cibiyar kashful ali cikin amincewar ubangiji mun buɗe reshe a ƙasar saudiya cikin garin makka mutanen da ke ƙatar dubai duk za su iya samun magungunan mu. sannan mun buɗe reshe a ƙasar libya cikin misurata muna gode wa Allah maɗaukakin sarki sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i. Cibiyar Kashful Alil muna haɗa magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbu na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzu Tibbu Shabi da al rahmatu fi Tibbi wal Hikma. Cibiyar Kashful ta yi fice wajen ba da magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta. Muna ba da magani akan matsalar cutar ƙanjamau, sannan muna da list na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadin. matsalar rashin haihuwa infertility matsalar sanyi stds da matsalar istimna'i of masturbation duk muna ba da magani matsalolin jinnu iska sihiri ko sammu ciwon hanta hepatitis ko ciwon koda kidney duk muna ba da magani ƙarƙashin cibiyar kashful alil muna ba da magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah a jihar Zamfara za ku same mu a cikin Gusau a Neja muna cikin Mina a Yobe za ku same mu a cikin Damaturu muna da reshe a garin Abuja jihar Lagos Bauchi da kuma jihar Gombe da jihar Kano duk ana iya samun mu sannan a Katsina da Sokoto da Kaduna duk ana samun mu sannan muna da reshe a cikin garin maiduguri a ƙasar Nijar muna cikin maraɗi da kuma yamai za ku iya ɗaukar nomba mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta whatsapp a duk inda kuke a faɗin duniya cikin masu bayyana rashin jin daɗin su kan wannan kamu da aka yi wa oscar ɗin har da murja kunya wanda bata san ita ma nata kamin yana tafa ba wanda ce hukumar hisba ta kama ta kan irin abubuwan da take yi a social media wallafa hotuna da bidiyo na badala da hawa suke ganin kasancewa ta ikon gwasiya ya saka aka zuba mata ido take cin karanta babu babbaka ashe dai kyale ta kawai hukumar ta yi dama hausawa sun ce makaho bai san ana ganin shi ba sai an dungure shi sai dai bakin amma dai ba ta shan komai ita ce wata sanin ba ga zai yi da sanin ta ka miƙe kana shan shaina mace a ce ba matsala ai ko a Legas. Allahu alaihi. Suna nan ai sun fito na gansu. Matan? Adina ne ba sa tare ba. Yau. Tun ji Alƙur'an ban zauna na huta ba saboda kes ɗin fuska. Tun daga Abuja aka zo aka kwashe shi har can, tun daga Kano aka kwashe shi har Abuja. Shi ne dan kyatsin su ne na hayaniya na cikin gida ke kuma nake zai eh? ta ji bata wai ita bata bata dariya ba garka wuce garka wuce bakwai garka je bakwai to ai na murja ai na gillan take mu yanzu a daren akwai da muka fito da wallahi a bayan gidan ai na ga shawara ne ka san muna turan jama'a ha ba wallahi billahi kamata ku da ake a a yadda ake wannan an fara bayyana ra'ayoyi kan wannan kamu da aka yi wa murja din inda wasu ke ganin kawai magana za a yi kamar yadda aka saba a sakota wasu ko na korafin cewa ba ita kadai ya kamata a kama ba a yan yusuf sun tafi da murja kunya za su yi mata faɗa za su je su ɗan yi shawara da ita ta zage dawowa ko sun ɗauke ta za su je su gaisa da ita ne to ita murja ka ai ta je wajen su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sai dai mu ce to magana zan yi in ma ta yi wani kyau in ma ka ta yi wa wani kyau wallahi ni ban damu ba gaskiya ce idan ta zo ko a kaina ne hukumar hizba ke aiki ko a kaina ne hukumar hizba ke aiki a jiya ne aka je har gidan murja aka kama ta hukumar hizba ta je ta kama murja to fa hukumar hizba ina so ku sani hukumar hizba ba fa iya kadai murja ba ce ba kadai iya murja ba hukumar hizba idan fa kuka duba fa akwai irin su g fresh irin su sayyada sadiya haruna masu wulakanta aure wanda ba su san daraja aure ba gwara mamurja ita ba auren ne da ita ba su wa'annan auren ne da su akwai irin sasan wanda daga Nijar yake zuwa amma idan ya zo Kano sai Kano ta san Hassan Hassan Hassan Makeup ya zo Kano da dai sauransu ma ga suna hukumar izuwa ya kamata fa kima ga ba wai akan iya murja ba ba akan iya murja ba su ma wa'annan fa jakadun shedanu ne wallahi jakarin shedan ni ma kaina idan me laifi ce na rantse da Allah a kira ni ai hukuma ba hukuma ai ba ƙarya bace ai hukuma ba ƙarya bace kuma gyara aka ce kuma hisba aka ce aikin Allah to fa aikin Allah fa ba akan murja ya kamata a aikin Allah ba akan kowa ma za a yi aikin Allah akwai su da yawa ga suna akwai irin sibili wallahi sai dai idan yau sai dai idan yau sai dai idan yau wallahi in sha zagi amma wallahi sai na faɗa wallahi wallahi sai na faɗa akwai su da yawa ga sunan bila da wayanda ma ni ban san su ba ban kama sunan su ba ba iya murja hukumar hizba zaki aiki ba jiya har cikin gidanta an kama murja murja yanzu ba wani ma ba wai ina goyon bayan murja ba mu mun san cewa abinda murja take yes ba daidai take yi ba ni kaina abinda nake na san ba daidai nake ba amma kuma ni na san me nake wallahi sai dai game da wannan ita ma hukumar ta hisba a yayin ganawa da manema labarai ta tabbatar da kama murjan mun taɓa ne kuma ta muka tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro duk wasu masu hali irin nata su kuka da kansu mai girma gwamna ya ba wa kwamanda janar hizba na kano dama a ce a zauna da yarinyar nan a tambaye ta me take so in aure take so a sama mata miji in jari take so a bata in kuma za ta yi shiru ta daina abin da take shi kenan alhamdulillah a lokacin ta karba kuma ta fara aiki da abubuwan daga baya ke dan ya fauce ta daga baya fan suka jarinta ta koma abubuwan da ake ba a so wanda idan ka duba Kano gari ne na addini gari ne na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da abin da zai baya tarbiyya ko kuma zai jinyo kace nace ba a so haka aka dinga samun korafi ta kafafen sadarwa haka aka dinga samun korafi ta jaridu haka aka dinga samun korafi a zo a rubuta a baki da baki a buga kwamar najeriya mu ma abu goma na muna da mutane wanda suke dakaru na hezba wanda kule suke cewa haka mutum zai zo yana ta so kamar ya kuka ya damu da abubuwan da ake fada a gari an kyala wani an kyala wani an kyala wani wanda mu kuma abin da muka ta so mu ba mutum chance gyara so da kullum abin da za a gane wannan yan mace yan uwan mace duk idan aka samu irin wannan ba wai taya masa shaidan zami ba kullum abin da ya zuba take gudu shine kar ta taya mutum shaidan in mutum yana amma da kyau fatan mai gyaro fatan mai zan mutum fatan mai daina to alhamdulillah yan unguwa suka zo suka ta rubuce rubuce wannan tsoron da muka ji tunda yan unguwa sun ce sun gaji kada a mata kada a je a wani abin da bai dace ba wanda sun kai korafi wajaje da yawa ha akwai kotu shi sa da a kama ta je to a mika ta kotun da suka kai yanzu alhamdulillah an kai ta kotu wanda za a duba ta a ga lafiyar ta kalau in an ga lafiyar ta kalau akwai wanda da dama aka kama ta da shi wajen shekara bakwai suke tare wanda idan so shine samu ma a musu aure yadda mai girma gwamna yake so in kuma da abin da mai girma hukuma ta ce mai shari'a ya ce mu kuma muna da mu dai hizba alhamdulillah mun gama namu mun gurfatar da ita Aminu Ibrahim Daurawa tare da ma'aikatanmu da suke wannan waje ga baki daya tun daga mai girma darakta legal ga acg ict acg da'awa acg training ga 'yan uwa oc na da'awa da na operation da na marital duba da cewa kano state kowa ya riga san gari ne wanda yake da tsarki da kamala bai yadda da cewa a dinga yin badala yana gani ba wannan ne yasa aka kafa wannan hukuma mai albarka akan kula da umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki bisa ka'idar da take na cewa umarni da kyakkyawan aiki idan aka ɓoye bayyana shi da kuma hani da mummunan aiki idan aka bayyana shi duba da kowa ya san abin da yake faruwa a hukumar ko kuma kafar yada sadarwa musamman ta tiktok akwai mata da suke yin baɗala da batsa a garin kano wanda kowa duk mutum da yake da imani da hankali wannan abu ya dame shi duba da wannan zababben gwamnanmu mai jin kai musamman a bangaren mata ya yi duba a kan da kansa a kan abin da wata fitacciyar tsararriyar yarinya take yi da aka fi saninta da murja ibrahim kunya ya faɗa mana cewa a kula a kira ta aji me take so duk da cewa wasu suna danganta cewa siyasa yarinyar kaza tana menene siyasa waye wanda duk wanda ya san hali na zababban gwamnan mu injiniya abba kabir yusuf ya san mutum ne mai jin kai mai tausayi mai tarbiyya dan gidan asali dan gidan waliyan allah dan gidan tarbiyya wannan hankalinsa ya jawo ya ce a zo a yi a tattaunawa da murja kuma ba ita kaɗai ba da dukkan irinta matasa a ji damuwarsu a tallafa musu da abin da suke bukata kowa ya ga yadda mai girma zaɓaɓɓen gwamna ya haɗa mata ɗaya da takwas da maza dubu da takwas, aka yi musu aure aka ba su jari aka ba su kayan ɗaki da gara a kowa ya ga yadda wannan al'amari ya faru cikin nasara to shi yasa yake son kakkaɗe wannan ƙazantar ba wai ya ware murjace cewa saboda akwai wata alaƙa yanda a makiya Allah masu yarfa a siyasa suke ta cewa yan jam'iyya ce ko wani dalili ba zaɓaɓɓen gwamna yadda murja take a wajensa haka kowace ya mace a kano take a wajensa kuma baya san kowace ya mace ta tashi cikin rayuwa ta rashin tarbiyya duba da annabi sallallahu da ya idan aka ba mace ilimi kamar an ba al'umma ne kuma yace duk wanda ya tsaya ya kula da tarbiyyar ya mace guda biyu ko uku ko ɗaya a wani hadisi ma wuta ba za ta ci namansa ba duba da wannan ya sa mai girma injiniya abu kabir yusuf ya ce lalle a kula da a murja a ji me take so saboda yana tausayi ta yana ganin akwai abubuwa kamar na hauka da na rashin tarbiyya a tare da ita amma ba don wata alaka ce tsakaninsa da ita ba asali ma bai san ta ba ya san ta ne kamar yadda ya san ni ya san malama ya san kowace irin yar hausawa a nan gaba to kamar da aka sani babban kwamanda mu kullum a shirye yake daga wannan bangare kuma mutum ne fasihi wajen tabbatar da hukunci ya yi kiran mu mun yi mitin aka gayyato 'yan tiktok a wannan hukuma mu mai albarka a ciki har da murja wanda a cikin 'yan tiktok ɗin ma da aka kira ita an girmama ta ya haɗa mu da ita a matsayina na a dcg ta bangaren mata na tafi da ita ofis ina ya ce mu rufe mu ji ko tana da wani abu da take so wanda ba za ta iya faɗa a gaban wani ba da ni da wasu daga cikin ma'aikatanmu na hisba ga su muka zauna da ita muka yi sallah muka yi hira har ta nan karanta wasu 'yan abiyat na a makarantu da suka yi a islamiyya wannan ya sa na nuna mata cewa ke mutum ya kirkice kin yi makaranta kin yi kaza kin yi kaza muka yi sallah muka ji abinci muka yi komai da ita na ɗauke ta na kai ta gaban babban kwamanda babban kwamanda ya sace a gaba ya mata nasiha cewa ga umarni na ban gwamna me take so ta faɗi ɗan abubuwa da basu kai sun kawo na cewa mahaifinta ba shi da lafiya kuma tana buƙatar za ta yi nazari akan abin da take so gwamna ya mata har ta bar mu bata riga ta faɗi abin da take so ba kawai ta nuna mana cewa za ta daina ta rubuta alkawarin cewa Kun Allah da ta zama ya ta gari za ta zama jakadiya ta gari muka ce to duk sannan kika haka wata ɗaya biyu ka kin gyaru ki zo da abin da gwamna yake miki zai miki na alkhairi Kun aure kike so ki zo zai sai miki kayan ɗaki ya miki ya baki jari in business ba za ki zai baki jari abinda gwamna baya so ki zo ki dinga yin maganganu wanda suke na batsa da kuma nuna tsiraici domin ita dalilin abin da murja take yi in kuka duba ya sa 'ya'yanmu da yawa sun koma yin irin wannan fitsara a tiktok ta ƙara yawan matasa masu yin fitsara saboda suna ganin cewa da murja tana yi ba a yi mata komai ba abin ya zama ma fashion to wannan ya jawo hankalin da yawa 'ya'yanmu sun lalace to wannan fa ba za mu ɗauka ba